Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci talatin da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar 22 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashin Gumel. Mukaddashin Anthony Jiran na Amurka Rod Rosenstein ya fito ya karyata zargin jaridar The New York Times na cewa ya ba da shawara a naɗi maganar shugaba Donald Trump a asirrance da kuma cewa ya yi maganar yin amfani da dokar tsarin mulki wajen tumɓake shugaba Trump daga ofis kan cewa bai cancanci ya ci gaba da shugabancin ƙasar ba. a jiya juma'a ne Rosenstein ya fitar da wata sanarwa da ke cewa labarin the new york times ta fitar ba gaskiya ba ne ba zan ci gaba da yin magana akan labarin da ba shi da tushe ba wanda ya fito daga wajen wanda ke da son zuciya akan ma'aikatar shari'a kuma yake son yaɗa wata manufarsa amma zan fito karar na faɗi cewa bisa hulɗa da shugaban ƙasa babu wani lokaci da na taɓa tattauna yin amfani da tsarin doka wajen cire shugaban daga kan mulki a labarin da jaridar the new york times ta wallafa na cewa rothenstein ya yi wannan magana ne a wajen wata ganawa da ya da jami'an ma'aikatar shari'a da kuma jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi lauyan christine blasey ford matan nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh da kuri da wato yi mata fyaɗe shekaru 36 da suka gabata ya nemi ƙarin kwana guda domin yanke shawarar ko za ta gurfana ta bayar da bahasi a mako mai zuwa. cikin gaggawa babu tabbacin ko kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka za su amincewa ford zuwa yau asabar domin ta yanke shawarar tun da farko dai shugaban kwamitin shari'a charles grassley ya faɗa wa lauyan matar cewa 'yan kwamitin suna bin matar da yake karewa sau da kafa saboda haka suna son jin bahasin da za ta ba su a baya dai lauyoyin ford sun ce suna son ta yi bayani ga kwamitin majalisar dattawa a makon gobe to amma sai an tabbatar da tsaron lafiyarta to amma bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran amurka lauya ta faɗi ta kafar imel ga kwamitin shari'a na majalisar dattawan cewa har yanzu ford na da niyyar yin bayani amma a ta bakinta muddin muka cimma matsaya kan sharuɗa masu cike da adalci da kuma tsaron lafiyarta. shugaban kwamitin charles gresley wanda ɗan republican ne ya da ranar litinin ta makon gobe don ita ford da shi kavanaugh su fito gaban jama'a su yi bayanin su to amma lauyan ta rubuta cewa bai yiwuwa ranar litinin kuma dagewar da kwamitin ke yi na cewa sai a yi a wannan rana baya bisa ka'ida To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka na kyauta zaton akan neman hanyar da za ta ci gaba da tattaunawa a kan cinikayya da kasar China, amma har yanzu ba a tsayar da ranar da kasashen biyu za su zauna kan tebur ba a cewar wani babban jami'in fadar White House. A jiya Juma'a fadar shugaban Amurka jami'in ya faɗa wa manema labarai cewa dole sai china ta zo kan teburin tattaunawa da wasu abubuwa masu ma'ana idan har ana son a samu ci gaba a tattaunawar da za a yi babban jami'in na amurka ya yi magana ne da sharaɗin cewa ba za a bayyana sunansa ba ya ce duk da cewa ba a tabbatar da ganawar ba tsakanin amurka da china amma ƙasashen biyu suna ci gaba da magana da juna. gwamnatin shugaba trump na ganin cewa sakawa kayayyakin china wato kayayyakin da china ke shigarwa amurka haraji zai tilasta wa china ta sake shar'in cinikayya masu ma'ana ga amurka a farkon makon nan ne amurka ta saka haraji kan karin kayayyakin china na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa amurka wanda zai fara aiki ranar 24 ga wannan wata na satumba jakadan birtaniya a sudan da sudan ta kudu charles Troll ya ce duk bangarorin da ke rikici wato rikici a sudan ta kudu suna damar da za su nuna cewa da gaske suke ta hanyar yin amfani da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a makon da ya gabata da yake magana a shirin murya amurka da ake kira the south sudan in focus jiya juma'a jami'in na birtaniya ya ce gwamnatinsa na fatan duk bangarorin za su amince da yarjejeniyar su yi aiki da ita ya ci gaba da cewa wannan babbar dama ce ga duk bangarorin su yi amfani da yarjejeniyar da aka samar kuma muna ci gaba da kira gare su da su dakatar da yin fada da juna su bari a shigar da kayan agaji su kuma baiwa ma'aikatan jin kai da 'yan jarida wuri su yi aikin su amurka da birtaniya da norway sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a makon da ya gabata da ke nuna damuwa akan yarjejeniyar zaman lafiyan da aka samar. daga ƙarshe shugaban amurka donald trump zai sake koma babban zauren taron shugabannin duniya na majalisar ɗinkin duniya da ake yi da shekara bayan da ya barazanar ruguza koriya ta arewa a taron da ya gabata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bar ya huce Mai sauraro asalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo darban wani. Yau barkanmu da dawowa daga shakatawa da wakar baba mai zangon katab. Maryam barka dai. Yawwa Mala Usman. An sha hutu lafiya an gama. Usman kamar kamar in ƙara koma hutun. Eh wallahi laifin daɗi karewa. Wallahi ka bari kawai ka bari <laughs> kawai. Ba komai amma ai kin gama ma kwana nawa eh, haba. Eh. Ai kamar wallahi mun je mu sha gida mu dan more alhamdulillah kowa mu eh. iske shi lafiya kuma na je na samu na ci mm, naman sallah na sallah dai. Kin yi zumunci. Wallahi ka ah. alhamdulillah abin sai godiya. Ai ni ma na da kin ci naman sallah. Tunda na ah. hambuɗe dambu <laughs> eh, kuma kin san da na hambuɗa saura ka mm. saura ka in ce miki wallahi dambu na ya bushe karau sai ne shi <laughs> Usman an jima zan zan baka labarin eh, eh. wani santi da a ina ce kara mun zaki <laughs> ah, ah, ah. wannan ai sai wannan dambun nan dai kai hakuri kai ka ziyara kai hakuri kawai wannan na ka cire banka kawai Allah yayi karau Allah yayi daɗi kan sosai ya ji ya ji komai wani ya doka santi ne dan uwata dana mm. ke dan ma yayi wani santi ko sai ka sha dariya <laughs> zan baka labarin an Anjima zan tuna miki santin dan maryam <laughs> eh, to yanzu kan kafin mu shiga cikin shirin ni dan gaishe gaishen da muka samu ta hanyar sakonnin email sai na fara mika sakon ta'aziyya ga wasu mutane guda biyu daya yar jarida ce abokiyar aiki da take aiki da gidan rediyon murya jama'ar jamus mm. wanda Allah ya wa mahaifiyarta rasuwa saboda haka muna mika sakon ta'aziyya ga ita ma'aikaciyar tasu wato binta mm, zurmi wadda kuma mahaifiyar ta ta rasu ne bayan ta yi magana da ita a ranar fa Allah sarki bayan ba daɗewa sun yi magana Allah ya karbi rayuwarta mm. sai mu ce to Allah ubangiji ya gafarta mata amin amin mm, ke kuma binta da yan uwanki Allah ba ku hakurin wannan rashi to sai kuma sakon ta'aziyya game da rasuwar mahaifiyar abokiyar aikinmu binta Ibrahim wadda mahaifiyarta ta rasu mai suna Hajiya Aisha Ibrahim da su ciki wanda kuma ta rasu tana da shekaru 90 a duniya ta bar 'ya'ya hudu da jikoki 25. Binta muna miki ta'aziyar wannan babbar shi da kika yi na mahaifiya sai mu ce Allah ya ji kanta da rahama. To sai kuma akwai ta'aziyya har ila yau Ahmed Haruna ne zan mika wa ta'aziyyar da dan uwansa ya rasu. Allah sarki. Eh sunan dan uwan nasa Amin Amin Alhaji Abdullahi Haruna. Allah eh, wanda Allah ya karbi rayuwarsa din cikin makon nan farko farkon makon nan haka. To sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa in ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani. Su kuma su Ahmed Haruna din Allah ya ba su hakurin wannan shi. To daga nan sai in shiga sakon gaishe-gaishen yan uwa da abokan arziki da suka aiko a shafin ko kuma ce a imel na a bari ya huce inda zan fara da sakon gaisuwar isu hundila faki ya ce salamu alaikum filan a bari ya huce dan allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga yayana sha'aibu mai wasu kofar gabas faki da kuma gali sirajo faki sai mutanen garin faki baki ɗaya ina gaishe su da kuma al'ummar hausawan garejin olade da ke jihar oshun sai kuma sakon gaisuwar mai nasara nasarawa funtuwa ya ce yana mika sakon gaisuwarsa zuwa ga wannan fili mai farin jini na wannan gida na murya Amurka to muna godiya mai nasara. Sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce daga Salifu Zakariya daga jamhuriyar Niger. inda ya ce yana mika dubun gaisuwa zuwa gare ku Usman Ahmad Kabara da abokan aiki gaba ɗayan ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda aka saba yau ma ga mu mun shigo wannan fili mai amfani ina gaishe da 'yan uwana da kuma amina arziki kamar haka. Adamu Ali Aliyu Gulde ko Ungulde Allah na faɗa daidai da kuma Usman Muktar dan Nijar a kasuwar Barci a Kaduna Najeriya. Gaisuwa zuwa ga Mutari Isuhu da ke Maradi sai kuma Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji sauran kuma sun hada da Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji da kuma a ƙarshe yake mika sakon gaisuwa zuwa ga jadi zam a tambarawa sai kuma ya harfe da zakari salifu a gidan rumji a jamhuriyar niger to muna godiya salifu da wannan sakon gaishe-gaishe ga yan uwa sai kuma yusuf garba dauda ya aiko da sakon gaisuwarsa ya ce daga dauda garba bin affan angon fatima baban su highlight ne a unguwar jaji a potosko ya ce ga sakon gaisuwa ta na bari ya huce wanda nake so ku sada da ta cikin farin ciki zuwa ga na maman fati da malam aminu sabon shago unguwar jaji sai sadi energy da kuma hajiya fatima mamansu highlight unguwar jaji da kuma fatima musa wada a barikin ladi sai sakon gaisuwar kabiru janya ya ce sakon dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri daga kabiru janye sai a ƙarshe ina so a isar min da sakon fatan alkhairi ga ma'abota filin abar ya huce gaba ɗaya musamman irin su da kawo mai dakawa yaro kashi ko da maman shi na gani daga jamhuriyar Nijar. Sai kuma Abdullahi Baban Yusuf ɗan yamurin Hausawa da ke Baballa na Abba Plaza da ke kasuwar Barci a Kaduna. Sai na Madina Yahaya da ke Yawunde a ƙasar Kamaru. Sai Ojo na Titin Bugaje a jamhuriyar Nijar. Kin ji Bugaje a Nijar? <laughs> Eh, Ni da nake tambaya nake ce wai eh. akwai Bugaje mm. akwai kuma Bugaje. Bugaji. Can gurin su dai. yawa to saboda haka ba wannan maryam ɗin ba ke <laughs> to sai kuma abubakar kalajanga da ke unguwar turaki a jalingo a jihar taraba sai alima koda da kuma kwamishinar muhalli ta jihar kano sai dan asaba mai fata ya wuri da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to mun gode sosai Stop. Alhaji Garba Edi na Kano mai kayan shi ne? <laughs> Na ko ya daɗi waka. Eh to alhamdulillah to mm. uh, Maryam barkanmu da dawowa. Kisa ina da wasu kuntayen labari kafin mu je ban manta da na tun dan mu ba fa. Eh. Sannan kuma akwai na wani labarin wani babarbare da aka sace wa kuɗi mm. sai kuma wani mahaukaci da ya kai ɗaukin gobara. Za mu je da takaya da wannan mahaukaci. <laughs> <laughs> To amma kafin sannan Maryam mm. na ga kina magana akan tsirrai ɗazu. Oh labarin nake eh, baka ka eh, dazu dazun magana da muke yi kike magana eh, kai Usman ka san cewa eh, itatuwa da tsirrai suna hmm. da kafar sadarwa ah. kamar internet din su akwai yadda suke magana da juna to kin so samu inda yake gaigayi Allah ya kama min ke <laughs> ran ina tafiya a mota ina sauraron wata tasha a nan Amurka hmm. sai na ji ana maganan nan wai bishiyoyi da menene to ban je mai da hankali ba saboda ina tuki ban san hmm. raba hankali na biyu haka haka Allah zai kama min ke da juna sai ki ban bayani a ka san ko komai komai halitta Allah akwai tsari a cikin yadda abubuwa yadda kaga Abu abin suke akwai bayanai da wasu ilimi da mu kanmu ba mu sani ba sai Allah kuma yana sanar da mu mun nema haka mm. kuma bincike bincike na shekaru an samo eh. bayanin cewa waɗannan itatuwan da muke ganin su mm. a ƙarƙashin ƙasa eh. tushen su abin da na zakon ji eh. yaya suke si magana da ina kai ka ina kai ka wasu makana ka tsaye kuma to ana baka kana roko haka to haɗe suke a wannan a ƙarƙashin ƙasa <laughs> mm-hmm. wannan tushen su nan suna haɗe da juna akwai da suke akwai wata halitta da ake kira da mm. fungi to shi dai wannan mm. tsarin da yadda suke magana sunan shi da turance mycorrhizal uh, network mycorrhizal network haka a takaice dai wata halitta ce da take da wata dangantaka da itatuwa da tsirrai mm. na irin dangantakar na cuɗa ni in cuɗe ka ni in kika ce fungi eh. ba yanzu ci irin kumfuna din nan bace eh kamar dai ka san mushroom abin da ake kira eh, mushroom eh, na shi ma duk leman kwado eh leman kwado shi ma duk halittar fungi ne to ya karkasu kashi kashi to shi wannan da ke kan sake sigan tsakuka din nan duka duk su haka ah. to shi fungi din nan ah, da ke kan itatuwa a ƙarƙashin ƙasa haɗe da wannan ɗinsu eh, mm. tushen su mm. yana da yadda suke sirka magana da juna itatuwa mm. tsakanin su suna iya magana da juna ta hanyar eh, eh ta hanyar wannan fungi din nan fungi din nan yadda dangantakar cuɗanan in cuɗe ka yadda ya kasance cewa su itatuwa da tsirrai suna ba shi wannan halittar abinci mm-hmm. shi kuma ah, maimakon haka sai taimaka musu yana isar da sakonnin a ɗauki sinadarai daga wannan iccen zuwa wannan iccen yana taimaka musu kuma irin ba su kariya in akwai wani wata cuta da take nan suna iya su ta eh, mm. wannan hanyar fungi din na wannan hanyar da suka samu na mm, sadarwa eh, tsakanin wannan fungi din da wannan icce mm. da ke nesa ma sai ya samu bayanai akwai eh, wani gwaji da suka yi da ya nuna cewa irin yadda aka gano cewa akwai yadda hanyar da su itatuwa suke magana da juna kamar experiment din shi mm. gwajin da suka yi din nako ko mm-hmm. suka duba suka gani cewa kamar wannan icen guda in mm-hmm. kamar akwai wani ice da shi ya aikin shi shine ya iya kwaso carbon carbon yana shine abu yana mm. daga cikin abubuwan da su itatuwa ke amfani da shi don su hada abinci kuma su samu energy makamashin da mm. za su yi aiki su fitar da abinci da su abubuwan nan a daji kowane itatuwa da ko gani a wurin kowa da irin ayyukan shi kamar cikin jama'a ne ka san mutane a cikin al'umma kowa na da ayyukan harkan shi akwai mai noma ya samar da mm. abinci akwai mai shi kuma aikin shi yana akwai masu sa ah, masu biredi ga su kowa da ayyukan shi eh kowa na da ayyukan shi da ake taimakon <laughs> mm, juna da mm. masana tunani suka yi cewa kamar ah, itatuwa da tsirrai ba gasa ne kawai tsakanin su kowa na gasan wanda zai dauki gasa eh kowa zai gasan samun abinci gasan samun wuri a'a ba ko da yaushe haka abin yake ba to ta wannan internet din nan suna isar da sakonni in kamar wata cuta ta bulla a wurin wani zai dauke ga akwai wannan cutar ta bulla mm. sai ɗayan itatuwan da ke ah, da ke kusa da wannan itacen ko ma daga nesa za su samu sakon cewa akwai wata cuta da ta bulla sai su mm. ƙara sa kariya a jikin su ta yadda ba za su mm. samu kamuwa to kin dan so wani abu ban katse ki ba a bayanin nan da kike a lokacin da nake sauraron wannan abin sama sama na ji eh. suna maganan kaman cewa in wani itan zai mutu yana barin wani menene ah, eh, akwai akwai a cikin itatuwa ma akwai ice ta kasance ita ce uwa to irin ƙananan itacen da kamar uwar garki eh ita ce ito in cikin ƙananan wadda wanda suka fito daga gare ta hmm. tana taimaka musu ta rika aika musu abinci oh, tana aika musu kamar da eh tana eh, hmm. to kuma in za ta mutu ko hmm. za ta isa da sakonni kamar ta bar wasiya ga eh. sauran su shine abin da na ji yana eh, magana tana barin wasiya eh tana barin wasiya ga sauran ƙananan itatuwa da za su san oke bayanan irin ilimi da za su san in cuta da su waye yadda za su rayuwarsu yadda abubuwan nan to wannan sai mu dawo kan cewa ka suka mai da na dauko bayani cewa cewa mm. yadda um, kowane ice yana da wani aikin da yake yi a cikin wannan a cikin wannan dajin nan irin wannan al'umman nan na eh, na itatuwa eh, in ka sara wani allah misali ka mm. je ka sara icen wani wani ice haka shi mm. aikin icen ne yana kila ya tace wannan menene aikin shi kila ya fi iya eh, tace tatso carbon din daga cikin iska mm. eh to in kamar a wannan icen na bukata ko wannan icen bai da lafiya sai su rika aikawa junansu okay a ah, wani bai da lafiya bari mu kai mai dan wannan ka to wannan mm. komai akwai hada suke tare mm. in kuka zo kuka sassara waɗannan itatuwan mm. dole zai ƙara canza masa dole su zo su sake wani tsari eh saboda ka riga ka ɓata wannan tsarin nan nasu to sha to yanzu dai kina nufin ki gaya mana Maryam wannan eh. sare-saren itatuwa da muka saba a kasashen mu babban matsala ce babban matsala ce sosai mana ai ba ma fara ba yanzu ma cewa ka san su da yake akwai abin da canjin yanayin da ake yawan magana dama cewa ana cewa um, wannan shi carbon din ya ya yau in yayi yawa a cikin uh, yanayi to mm. shi ke kara sa irin ana samun eh, na dumamar yanayi na abubuwa eh, to amma mm. sai kuma itatuwa kuma Allah da yadda Allah itatuwa su kuma wannan carbon din suna cin abincin su abinci ne gare su to suna amfani da shi to sai sa ake so in mm. akwai itatuwa suna da amfani akwai mm. wannan to amma yanzu wani bayani to kin ga sakon kenan yanzu to wani bayanai ma ba mm. nake ji ma kan zama eh. mai isar da sako a ah, isar ai aikin mu ne mu isar da sako mare wai wasu eh, masana yanzu suna cewa yanzu tsananin carbon din da ke cikin eh. yanayi ya kai ga cewa ko itatuwa nawa za mu shuka yanzu ba zai iya cire su gaba zai cire shi gaba ba. to sai dai mu tare ragewa to shi wannan kaga wannan aka samu sauyin yanayin nan ba shi ne mm. kaga ana ta samu kwana mai ambaliyar ruwa ba mm. Usman duk halittar da ka gani ko tana da ranar tana da aikin da akwai mm. abin da yasa Allah ya halicce ta akwai abin da take yi akwai in ka cire ta yanzu na zaka gani ya canza yanayi gaba daya to kin ga kenan maganar ma shuka ba ma shuka ba yanzu ake ma maganar ma a daina sarewa ne kamata kawai tunda ana maganar an shuka ma ba za ta iya magancewa ba sai dai ka rage ai to kin ga magana a cigaba da sarewa ma bata taso ba ni wani ma wani um, wani wani abu nake karantawa hmm. wani bincike da aka yi a nan Nijar eh. wani ice muna ma muna da shi a Najeriya hmm. icen gawo. Gawo. Eh gawo ne ko? Eh gawo. Eh gawo. Suna cewa gawo amma mu a nan a Bahaushe na cewa icen gawo. To ai ana wannan icen na an hmm. gane cewa yana da amfani sosai. Maryam zamu bi ki bashi mako mai zuwa. To haka. Icen gawo. <laughs> yawa Icen gawo. Sannan kin san masu rana ce to kuma ga Maryam ta sake da to kin san abun yanayin aikin namu zaka ji wannan ya shigo wannan ya fita wannan ya shigo amma dai eh, Maryam kan za ku ji ta sosai sosai kwanan na a cikin shirin sosai. Nima na jin daɗin eh, kasancewa a cikin nan. Yawwa muna jin daɗin binciken Suna nan kowa lafiya lafiya. Eh alhamdulillah. To kafin mu sallama Maryam kin san na ce zan baki dan wani guntun labari ko? Ina guda ɗaya ko ina jiran ina jiran ka ko. Eh amma kin san ina binki bashin santin da. <laughs> Eh yawwa dan mu me yace? To Muhammadu ne ko? Eh ah, muna kira shi Asim. Eh mama shi ta yi wani kek haka zai yi kek ta bashi ya dan eh. cokali guda ya yanka ya ci shekarar shi bakwai eh. yana ci wannan kek na nan sai ce fabi ayi ala ko cikin ayoyin Allah wanne kuke karyatawa ba dai dariya dai dariya ya ci kek din ma ce mama ki iya kek hadda ta fito ce mama ki iya kek a to ita ki ce in na je hutu na jira zan ce to mama asimi na nawa kek din ni ma ji ko aya za ta fito daga can a lalle ya yi santi mai kyau lallai ko ya yi santi ya yi kyau tun da aya ya jawo haka aga to wannan shi wai wani wani mm. labarin wani babarbare ne a ce kawai a wannan eh, eh wai to ai fulani ne suka aiko da ba ku ne kuka eh, aiko wannan labarin to bari ki ji ina ga miki wai cewa eh, yace sako ne daga damban babarbare ne aka sace masa kuɗi mai tarin yawa mm. shine ya buga wani ban tagomi ya shiru gari ya shigo to shine ai <laughs> sai ga wani bafulatani ya zo jajanta masa mm. <laughs> irin tunda ya zo ya jajanta sai bafulatani ya ce masa mutumi na to yanzu wannan abu da ya faru to in aka ba aka zabi da abiya ka a duniya da abiya ka a lahira fa to sai ce sai barbare ya ce to ni dai a duniya a duniya na fi na fi so ta biya ta sai barbare ne a ah, so so ba barbare ya ba ba ba tawakkali <laughs> eh, cikin damuwa eh wani na cikin ne na ce to in ga karwa ne ai kai mai bugu wannan <laughs> to wannan labarin balandan banki eh. to akwai Adamu eh Adam shine labarin karshen da zamu iya faɗa yau ah, wai wani mahaukaci ne mm. eh, Eh, gobara ta tashi a wasu shaguna gagan eh ya dinga kwarma ihu jama'a eh oh, jama'a wuta gobara gobara kowa ya zo ana ta ka dauki bayya fayya mai ruwa na watsawa mai kaza mai kasa kowa eh. eh nan da nan dai aka samu je haka har wuta ta fi karfin su fa ta cinye shaguna fa da katibu ba su iya da kashe wutan nan ba ta kai Allah sarki shikenan a'a mahaukacin nan da yana kokari ya zuba ruwa sai eh, ɗibo ruwa kenan ta zuba shi kowa ya bari shi sai zuba yake shi can ya ce kai wayo ya zauna irin hutawa din nan tunda ya gama eh, aiki ya yi eh, tunda sun kasa sai aka ce sannu da aiki ke ba shi zai ce gobaran nan ta yi banna ba kaɗan ba kawai ta ci shaguna ta yi banna kawai amma ku ta fate albarka a sha na ɗaya fa na sa la ilaha illallah <laughs> <laughs> alive. Ba ta da ɗaya kyasa shi da wannan aikin. da Ya ta a sara ba gaira ne ko flat ne a mako. bar da wannan haka da ku mm. a kuma Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa kar ku bari ya huce ga wannan. Bella Kali, Kali. Yeah. haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. VOA Afrique, la radio de tout le monde.